aure na na biyu da ya mutu da yawa sun ce bayan wannan zan lalace lalacewa ba aure bane ko ko kuma rashin aure kai ne a matsayinka na mutum iyayena sun bani tarbiyya na addinin musulunci na samu ilimin boko Allah kuma yana taimako na ina ci gaba da abin da nake sunana Laila Ali Othman mutuwan aure biyu da na going through ya kara mun. wani irin courage zan iya shiga kowane irin matsala in fita kuma na ga mutane da yawa suna cikin matsala suna cikin damuwa ga kashe-kashen mutane yanzu mace kije an ce ta kashe mijinta wannan yayi wannan duka saboda babu inda za su je su zauna su ji shawarwari da ki zauna a gidan mijin ki ta zunubi saboda da mo kika zauna kina mishi abin da baya so yana miki abin da baki so kuna zagin juna baya baki haƙƙi baki bashi haƙƙi ba aure kuke ba aure lada ake samu ba zunubi ba arewacin najeriya irin wayannan abubuwa abu ne na kunya mutane ba sa son su yi magana akai bayan ya mana katutu ya cinye mu muna nan muna ji muna gani society mu yana faduwa yana zama abin da ba shi bane amma ba mu san mai magana so dole ne mutane su realize kan cewa aure ba shi ne farko ba da kuma karshen rayuwanka